والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan masallaci na Abdullahi bin Abbas cikin wannan unguwa ta rijiyar lemo a yau yammacin juma'a goma ga watan rajab hijira 1435 wanda ya daidai da tara ga watan biyar miladiya 2014 cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka muktasarun shama'il muhammadiyya wanda imamul albani ya rairayo shi ya tattaro daga cikin babban littafi na imamu tirmizi a shama'il muhammadiyya wannan shine darasinmu na talatin da takwas talatin da shida za mu tashi a kan babu salati duha babin da yake magana a kan sallar walha mana ya annabi sallallahu alaihi wasallama yake yin wannan sallah sallar walha ɗaya ce daga cikin sallolin na filfili waɗanda kuma suke da falala ya zo a cikin hadisin abu zar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa in aka waye gari kowace gaba daga jikin mutum akwai sadaka a kanta kullu sulama min ahadikum yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaka kowace gaba jikin ɗayanku ana waye gari akwai sadaka a karan kanta suna cewa ɗan adam yana da kashi guda ɗari uku da sittin sai manzo Allah ya ce fa kullu tasbihatin sadaqa kowane tasbihi sadaqa ne ma'ana mutum ya ce subhanallah yana da ladan sadaka wa kullu tahmidatin sadaqa kowace hamdala da mutum zai alhamdulillah sadaka ne wa kullu tahlilatin sadaqa duk wata hailala da mutum zai ya ce la ilaha illallah sadaka ne wa kullu takbiratin sadaqa hakanan kowace kabbara sadaka ne sai manzo Allah ya ce wa amru bil ma'rufi sadaqa umarni da kyakkyawan aiki sadaka ne wa nahyun 'anil munkari sadaqa hana mummuna aiki sadaka ne sai ce wa yujzi'u min zalika raka'atani yarka'uhuma min ad-duha manzo Allah ya ce abinda zai isar daga wannan raka'a bi da mutum zai yi a lokacin walha ma'ana yau idan ka yi sallar walhara ka a biyu duk ta wadatar maka daga waɗannan abubuwa ɗin kun ga wani yana nuna falalarta da girmanta a cikin addini wannan hadisi imam muslim ne ya rawaito shi haka nan ya zo daga abu darda da abu zarrin manzan allah sallallahu alaihi sallama yana cewa ibnu adam manzan allah yana cewa cikin hadisin da ya rawaito daga allah maɗaukakin sarki ma'ana hadisi kudusi ibnu adam ya kai dan adam irka ali min awwalin nahari arba'a raka'atin kai min raka'a hudu a farkon rana farkon yini kai min raka'a hudu akfika akhirahu ni kuma zan isan maka karshen yinin gaba daya ma'ana Allah zai baka lada na wannan yinin gaba daya wannan hadisi Imam Tirmidhi ne ya rawaito shi hadisi daga Abu Huraira har wa yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa la yuhafizu ala salati duha illa awwab ba wanda yake kiyaye sallar walha ya dinga yin ta sai wanda yake mai da lamarin shi zuwa ga Allah fa inna ha salatul awwabina sallah ce ta masu mai da lamarin su zuwa ga Allah wannan hadisi yana cikin sahih na ibnu khuzaima da al-mustadrak na imam al-hakim lokacin sallar walha yana farawa daga kullowar rana zuwa lokacin da za ta yi zawali lokacin da ya fi falala lokacin da rana ta ɗaga ta ɗanyi zafi farkon lokacin ta kame da muka karanta a cikin hadisin baya Allah yana cewa ya bina adam irka ali min na hari shi ya nuna farkon bullowar rana kenan haka na a cikin hadisin anas dan malik manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man sallal ghadata fi jama'a wanda ya sallar asuba cikin jam'i sun maƙa'ada da zukurullaha sannan ya zauna yana ambatan Allah yana karatun alkur'ani ne ko yana salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko yana wani zikirai da ya zo misali na safe ya zauna yana ambatan Allah hatta ta tulu'a shamsu har rana ta hudu sun masalla raka'atai ni sannan ya raka'a guda biyu manzo Allah ya ce kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin tammatin tammatin zai zama yana da lada na wanda ya aikin haji da umara cikakkiya cikakkiya cikakkiya ga wannan yana nuna falalar wannan sallah ta walha da kuma lokacinta shine lokacin da rana ta hudu za ka iya kaddarawa daga hudowar rana tsakanin hudowar rana zuwa lokacin da walha zai fara baya bin minti ashirin minti talatin kaddara yanzu rana na kullowa karfe shida da yan mintuna misali mu ɗauka shida da minti goma misali to duk inda shida da rabi ta yi za ka iya tashi kai sallar walha ko kuma ma'ana bakwai daga nan lokacin zai tafi har zuwa lokacin da rana za ta yi zawali idan rana ta zo dab da za ta yi zawali ta tsaya tsakiyar sama to lokaci ne kuma na ba'ayin nafila kamar yadda muka karanta to a lokacin mutum sai ya kame duk da wasu malamai na cewa yin sallah farkon bullowar ranar ita ma wata sallah ce daban da kiranta salatul ishraq haka wasu malamai suka ce wasu kuma suka ce a'a salatul ishraq a kirata ko kuma me lokaci ne dai da za a iya fara yin sallar walha sallar walha tana fara daga raka'a biyu tana fara daga raka'a biyu mun ji a hadisi manzo Allah ya ce abinda zai wadatar daga waccan kabbara da hamdala da hailala raka'a biyu da mutum zai kun ga nuna kenan ana yin raka'a biyu sannan ana yin hudu shi ma mun ji hadisi ai yabna adam irka ali arba'a raka'atin kai mun raka'a hudu kun ga nuna ana yin hudu hudun nan wasu malamai suka ce za ka yi biyu kai sallama kai biyu kai sallama wasu kuma suka ce za ka yi hudun ne gaba daya ko ka yi su da tahiya daya ko ka yi su da tahiya biyu kamar yadda wasu malamai suka yi bayani ana iya yin sallar kamar yadda ake yin sallar a zahar ana iya yin taraka a shida wannan ma zo a cikin hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda yace kana annan nabi sallallahu alaihi wasallama kana yusalli duha sitta raka'atin ina ji zamu karanta wannan hadisi manzo Allah yana yin sallar walha raka'a shida ana iya yin taraka takwas kamar yadda hadisin ummu hani wanda zamu karanta ya gwada manzo Allah ya taraka a takwas a ranar da aka yi fathu makka wasu malamai sun ce ana iya yin taraka a goma sha biyu sun dogara da hadisin man sallar raka'atai ne lam yuktab min al ghafirin hadisin abu darda manzo Allah ya ce wanda ya sallar wal haraka a biyu to ba za a rubuta cikin gafalallu ba wa man arba'an wanda ya raka a hudu kutiba min al'abidina za a rubuta cikin masu bauta wa man salla sittan wanda ya raka'a shida ku fiye zalikal yau an wadatar masa a wannan ranar Allah ya isa masa wannan rana din zai samu kariya daga wajen Allah kuma zai samu lada wa man salla samaniyan wanda ya ta guda takwas katabahu Allah min alqanitina Allah zai rubuta shi daga cikin bayi masu kaskantar da kai masu yawan ibada wa man salla sintai ashara raka'a wanda ya raka a goma sha biyu bana lahu baitan fil janna Allah zai gina masa gida aljanna wa ma min yawmin min wala layla babu wani ne ko dare illa lillahi mannun munnu bihi ala ibadihi sadaka. Bace cikin wannan yinin ko cikin daren akwai baiwa akwai kyauta daga Allah da yake wa bayansa wa ma manna Allahu ala ahdin min ibadatin afdala min an yulhimahu zikrahu ba bai wanda Allah zai maka cikin yini da rana cikin yini da dare fiye da Allah ya kimsa maka ambatan shi wannan hadisi Imam Tabarani ya rawaito shi wanda suka inganta wannan hadisi akwai malaman da suka inganta wannan hadisi sun ce wannan hadisi yana gwada ana iya yin walha raka'a goma sha biyu amma yawanci malamai sukan tsiya guda takwas to wannan sannan za mu karanta kamar yadda za mu gani cikin wannan littafin hadisin na Aisha ta ce manzan Allah yana yin raka'a hudu wa yazidu ma sha Allah yana ƙara abinda Allah ya hore masa abinda Allah ya so don haka wannan adadin rako'in da ake yi a sallar walha kenan to wannan abinda za mu karanta na sallar walha wanda imamu tirmidhi ya kawo za mu ji irin rako'i da yadda manzan Allah yake yin ta qala babu salati zuha. an ce salatu duha ka kaddara fi ma'ana babu salat fi duha babin da yake magana yin sallah fi duha a lokacin walha lokacin da rana ta fara fitowa ta daga wasu kuma suka ce izafa ce bayaniya ma'ana izafa din bayaniya ce dan kai bayanin me ake nufi wace sallah ake nufi mu'azatu qalat an karbo daga mu'aza mu'aza sunan mace ne shi za ka ce qalat ɗaliba ce tana na aisha Allah ya ƙara mata yarda ta ce kulturi aisha ta radiyallahu ta'ala anha na ce wa na aisha Allah ya ƙara mata yarda akana annabi sallallahu alaihi wa sallama yusalli duha shin manzon Allah ya kasance yana yin sallar walha qalat sai na aisha ta ce na'am eh arba'a raka'atin yana yin raka'a hudu wa yazidu ma sha Allahu azza wa jalla yana karawa abin da Allah ya so anan ya nuna ana yin raka a hudu kuma nana Aisha ta gwada cewa manzo Allah yana karawa abin da Allah ya hore masa anan malamin suka ce wannan karawar ba ta wuce waɗancan adadi da muka faɗa ko dai ya kara ta zama shida ko takwas ko kuma sha biyu kamar yadda ya zo a cikin wancan hadisi riwayar Imam Tabarani a wannan hadisi za mu gana na aisha ta ce manzan Allah yana yi tunda abinda aka tambaye ta a kanan nabi sallallahu alaihi wasallama yusalli duha manzan Allah yana yin sallar walha sai ta ce e eh, arba a raka'atin raka'a hudu wa yazidu ma sha Allahu azza wa jalla yana ƙara abinda Allah madaukakin sarki ya so kun wannan ya gwada ta gwada cewa manzan Allah yana yi ina so mu rike wannan dan a gaba za mu je wani hadisi da za ta nuna manzan Allah baya yi wata riwaya kuma ta ce eh yana yi idan ya dawo daga tafiya ana anas bin malik an karbo daga anas ibn malik ina so ku lura da wani abu kasancewa wannan littafi da muke karantawa ya shafi halaye da ɗabi'u da ibada da al'amura na annabi sallallahu alaihi wasallama idan kun lura za ku kewan ganin hadisin na na aisha sai anas dan malik saboda waɗannan sun zauna da manzon allah kusan sun lazimce shi ko yaushe anas dan malik mai masa hidima ne kun ga mai hidima galiban zai zama yana kai kawo tare da da mutum to zai iya ganin da abubuwan da yake aikata na Aisha matarsa ce tana tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a koyaushe kuma kasancewa manzon Allah yana santa sai ya zamana yana tare da ita da'iman koyaushe to tana ganin abuwa sannan kuma akwai yarinta a tare da ita ma'ana ba ta da shekaru da yawa wanda ya bata dama ta kiyaye abubuwa fiye da sauran matan annabi sallallahu alaihi wasallama irin suna da sauda zama ce ce babba mai girma to amma na Aisha Allah ya kara mata yarda tana da shekara tara ta je gidan manzon Allah manzon Allah ya bar duniya duka tana da shekara 18 kaga za ta kiyaye abubuwa da yawa fiye da babba wanda yake ba zai kiyaye ba to shi yasa zamu ta ganin hadisan na Aisha hadisan Anas dan Malik da kuma abin da suka ba da labari annan nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli duha ya kasance yana yin sallar walha sitta raka'atin raka'o'i shida a yanzu ka samu hudu ka samu shida mana manzon Allah yana yana raka'a shida ya biye sallama ya biye sallama wani zai iya cewa to ya magana karatu ana karatun ne a boye amma da za ka bayyana ba wani abu amma dai asali shi ne a ɓoye wasu malamai ma cewa galiban sallar da nafilar da ake yi da rana kafin faduwar rana galiban na ana yin karatun ne a boye yanzu raka bi da ake gabanin azhar ko hudu gabanin azhar bi bayan azhar ko hudu bayan azhar galibi akan yi karatun ne a boye to ita ma walha akan yi karatun ne a boye kuma ma waya za ta zo ta gwada haka dan har ɗaya daga cikin matan annabi tana tambaye shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi karatu ko bai yi ba kamar yadda zamu zo mu gani a riwaya an abdurrahman ibn abi layla an karbo daga abdurrahman ibn abi layla abdurrahman ibn abi layla tabi'i ne shi ma ma'ana ya zauna da sabon annabi sallallahu alaihi wasallama abu layla din sun ce sunan shi yasar ya ya'un da sinun da alif da ra shine abu layla din ma'ana abdurrahman ibn yasar kenan Ƙale yace ma akhbarani ahadun babu wani da ya bani labari annahu ra'a annabi sallallahu alaihi wasallama yusalli duha cewa ya ga manzon Allah yana sallar walha illa ummu hani radiyallahu ta'ala anha sai ummu hani Allah ya kara mata yarda fa inna haddasan hakika ita ta ba da labari ta faɗa cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da khala baitaha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga gidanta يوم فتح مكة رانا فتح مكة فاغتسل يوانكا فسبح ثمان ركعات سينا بلا شيني معنى فسبح سينا بلا ثمان ركعات ركو إبدا تقص ما رأيت صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها تجيب أن تبغى النبي صلى الله عليه وسلم ياي وتسلى با da ya sawwaka a cikin ta yayi ta gajera min hadiya da waɗannan rako'i guda takwas ghaira annahu kana yutimmu ruku'a wasu sujuda amma bai yana cika ruku'u da sujjada wannan hadisi na ummu hani Allah ya kara mata yarda ummu hani ya ce ga abu talib mana ita ga ita da manzon Allah yan uwan juna ne kenan manzon Allah yayanta ne domin ummu hani shaƙiƙiya ce ta sayyidina Ali bin Abi Talib babansu ɗaya da Ali bin Abi Talib sannan ɗaya ce daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shi yasa ma manzo Allah ya shiga gidanta kuma da yaje yayi wanka tace shi wannan mai ruwa ce ba wanda ya bani labari cewa manzo Allah yana sallar walha illa ummu hane sai ita ummu hane yana nufin a iya sabon da ya gani iya sabon da ya zauna da su ba wanda ya gaya mai maza Allah ya walhafi ummu hani wannan ba yana nuna ita kadai ta rawaito ba suna cewa sahabbai wajen goma sha tara suka rawaito manzan Allah na sallar walha shi sa ibn jarir da wasu daga cikin malamai suke cewa hadisan walha sun kai matsayin hadisai mutawatirai an ce tawatur hadisan da suka zo ta hanyoyi da dama hanyoyi da da yawa waɗanda ba zai yi zama ƙarya ba to suka ce hadisan walhaya ya zo hadisi ne mutawatiri to amma shi a gurin ummu hani ya ji fa inna haddasa ta ba shi labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama dakhala baitaha manzo Allah ya shiga gidanta yawma fathi ranar fathu makka yawma fathi makka ranar fathu makka ranar da aka bude makka musulunci ya mamaye garin makka aka kori kafirci daga ranar ta zama garin musulunci har manzo Allah yake cewa la hijrata ba'da al-fath ba hijira bayan fathu makka ma'ana yanzu ba magana mutum ya tashi daga makka ya koma madina saboda makka tana gidan kafirci madina tana gidan imani musulunci a yanzu ma makka ta zama gidan musulunci inda a rana aka karya gumaka musulunci ya zauna daram a cikin garin makka to ranar da aka yi wannan fathu makka din manzo Allah ya shigo gidan tafaghtasala sai wanka tanan wasu malamai kamar mazhabin shafi'iyya suke maganar cewa ranar da mutum ya shiga makka farkon shigar shi makka ana son ya yi wanka to amma dai wannan ba wajibi ba ne musamman yanzu yanayin da mutum zai iya shiga zai ga babu inda zai ce bari ya tsaya nan ya yi wanka da haka ba ba laifi ba ne sai dai in mutum zai shiga ihrami to kaga wannan wani abu ne daban kusan ma yanzu inda manzo Allah ya tsaye wanka din zaka tarar gurin ya zama ko gidan wani ko shagon wani ko na makamancin wannan faghtasala manzo Allah ya wanka a wata riwaya ita ummu hani din ita ta zo inda manzo Allah yake ta samu manzo Allah yana wanka nana Aisha nana Fatima suruhu bi saubin tana kange manzo Allah ta kare manzo Allah da wata tufa dan kada a ga manzo Allah shi kuma yana yin wanka wannan riwaya kuma manzo Allah ne ya shiga gidanta to ya za a yi jam'i wasu malamai suka ce daban-daban ne wasu malamai suka ce kissa ɗaya ce ta yi manzo Allah ya shigo da ya shigo gidanta ya zama yana da girma sai ya tafi can wani bangare yana yin wanka inda nana fatima din ta kare mai da haka ummu hani da ta buƙaci ta yi magana da manzan Allah sai ta tafi can shine ma'ana ta zo ta shiga gurin shi ma'ana ta tafi inda yake ya shigo gidanta ma'ana a gidan abin ya faru amma kuma a wani bangare daban ina fata an gane jam'in da aka yi ita abin da ya kata gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ta baye wani kafiri mafaka tunda an yi fatu makka ko dai mutum ya musulunta ko ya gudu ya bar garin kamar irin ikrima ya dawo hanya zai gudu karshe ga magudan ba amfani aka ba shawara ya dawo musulunta to sai wani cikin kafirai sai ya zo ya fake da ita irin cewa dan Allah ta bashi mafaka kada a taba shi shi dai bai musulunta ba sai ta ce to na baka mafaka da haka jama'a wanda yana karkashin mafaka ta kada a taba shi sai jina aliyu sai ya zo dan uwanta kenan shi kuma yace a kashe shi zai shi ne sai ta je take gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa na ba wani mafaka amma dan faffanka ya ce shi sai ya kashe shi sai manzo Allah ya ce kada ajarna man ajarti ya ummahani wanda kika ba mafaka mu ma mun bashi mafaka din ma'ana sayyidina Aliyu kare kashe shi hadisi ya gwada cewa musulmai cewa abu ɗaya ne sannan ƙarami daga cikin musulmi zai iya ɗaukan musu alkawari shi ya sa ba daidai bane in wani musulmi ya ciwo musulmai alkawari to ba daidai bane a tada alkawarin a tozarta shi ma'ana yanzu da ana fada ana yaki sai wani kafiri ya sulluko ya gudu saboda tsoro sai ya zo gurin wani wanda yake karami a cikin mu yace dan Allah ka bani mafaka amma bai musulunta ba amma yana neman a bashi mafaka ta yadda za a taimaka masa shi dai kubuta da rayuwarsa sai wannan karamin a cikin mu ko dai karami a kuɗi ko karami a mulki ko karami a shekaru sai ce na baka mafaka to baya dacewa ba halatta mu mu kashe shi sai mu girmama dan uwan mu ce to shikenan tunda dan uwan mu ya bashi mafaka shikenan mu ma mun yarda da wannan mafaka da ya bashi har zuwa lokacin da zai kai shi zuwa ga abin da zai aminta to wannan ne yasa ummu hani ta zo to da ta samu manzo Allah yana wanka da ya fito fa sabbaha samani raka'atin sai nafila raka'a takwas wa suka kira ta wannan nafilar sallar walhaji yau manzo Allah yayi ta ne a barkon rana ma ra'aytuhu salla salatan qattu akhaffa minha tace ban taba ganin yayi sallah mafi gagarta mafi sawwakawa irin wannan sallar ba to dan kada ka dauka cewa irin namu ne ka zai zo wani zai sallah gajera ya ce an ce manzo Allah na gajartawa eh ta sai sallah din burbura haka ya bubbuga yana caccake irin wanda aka hana to sai ta ce ghaira annahu kana yutimmu ruku'a wa sujuda amma bai yana cika ruku'u da sujada. da haka duk da manzo Allah yayi salloli gajera gajeru amma bai yana cika ruku'u da sujada, ba wai yana yin a caccake ba ne wanda manzan Allah shi kansa ya hana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Da waɗannan hadisi wannan hadisi ya gwada mana halaccin yin sallar walha raka'a takwas babu laifi don mutum ya yi guda takwas kamar yadda muka faɗa yi biye sallama yi biye sallama ko kuma yi hudu yi sallama yi hudu yi sallama an abdullahi bin shaqiq an karɓo daga abdullahi ibn shaqiq qala yace qultu li aisha radiyallahu anha nace wa nana aisha akan annabi sallallahu alaihi wasallama yusalli duha shi manzo Allah yana yin sallar walha qalat sai ta ce la baya yi illa an yaji amin maghibihi sai dai in ya dawo daga tafiya maghibihi ai min safarihi in ya dawo daga tafiya to yakan yi ya tabbata manzo Allah idan ya tafiya in ya dawo yakan fara da masallaci na farko dai manzo Allah baya shigowa gida da daddare balma hadisi ya hana ka shigo gidanka da daddare manzo Allah yake cewa har sai wadda take cikin rashin shiri ta shirya wadda za ta gyara gashin kanta ta gyara mana ba daidai bane ga mai aure shigo gida da daddare ana nufin idan yayi tafiya ba mana yayi tafiya baya nan idan ya dawo to ba daidai bane sai dai wasu malamai suka ce illar da ta sa aka hana shiga gida da daddare bayan kayi tafiya kana iya zuwa ka samu matarka a wani yanayi da ba za ka so ganta a ciki ba sai wannan ya sa kila ka guje ta in kana gida tana yin wanka ta kwalliya ta gyara jikinta ko yaushe. amma yanzu ka yi tafiya ba ta zaton za ka dawo da haka ta tsefa kai ba ta kitso ba ta ta ta ta yi ne kila ma ko wanka ba ta ba ta gaji ta kwanta kai kuma ka shigo cikin dare sai ka ji wari-wari yana fita ko kuma ka zame kanta butsatsa haka sai ka je duk baka santa wanda yana iya jawa ka ja baya da ita ko ka ji ka tsane ta to shine hikimar da shari'a ta hana dan hadisin manzo Allah ce har wadda ta bar gashin ta kanta ta shirya sai wasu malamai suka ce in an kalle hikima to in ka sanar da ita a yanzu to ya halatta ka dawo kun zai zama na lokacin da duniya ta zama abu daya da wanda yake nan da wanda yake wani gari da za su iya sanin me yake gudana minti ɗaya yawa sai a sanar da kai abu kaza yana gudana a guri kaza bale ya zama sai a tura ma hoton a tura ma bidiyon kuma abin ya zama yanzu kowa da kowa ma yanzu ta hanyar wannan whatsapp din ba abin da ba za ka tura ba ai za ka tura bidiyo za ka tura hoto za ka tura audio yanzu wani da ya ɗan ɗan karatun nan da ya harba sai ya ga gashi da sauti da komai da bidiyon kaga kenan duniya ta zama abu ɗaya suka ce to in ka sanar da ita cewa gani nan tafi in Allah da zan iso gida yau komin dare in Allah da ina hanya suka ce to ba laifi ka shigo da daddaren to amma shi maza Allah idan ya dawo sai ya bari gari sai ya shigo gari lokacin da rana ta daga sai ya fara zuwa masallaci sai ya raka'a guda biyu sannan sai ya shiga gida ko suka ce shi ne rako inda nana Aisha take faɗa da haka idan ya shigo sai ya raka'a biyu hikima idan manzo Allah ya zo masallaci gabanin yayin waɗannan rakoyi guda biyu labari zai je cewa manzo Allah ya dawo da haka kaga duk wanda ke bukatar shiri za ta shirya manzo Allah ba zai ma'ana yi mata mufaja'a bai shigo haka ba tare da saninta ba wannan sunna ce dai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk da muna da karancin raya ta cewa idan mutum ya tafiya ya fara da masallaci ina bila raka abi sannan ya karasa gida to sai na nasha ce manzon Allah bayan walha illa an yaji amin maghibi in ba kuma ta ba hadisin mu na farko ta ce manzan Allah yana yin raka'a hudu yana karawa abin da ya so nan kuma ta ce baya yi sai dai in daga tafiya sai wasu malamai suka ce wancan da ta ce yana yi mu ɗauke shi akan in ya daga tafiyar kun gane abin da ake nufi ai can an tambaye ta manzan Allah yana sallar walha ta ce eh yana yin raka'a hudu yana kuma karawa abin da Allah ya so nan kuma ce baya yi sai in ya dawo daga tafiya suka ce to ɗauko waccan riwayar ka ɗora ta akan wannan sai zama can e eh, manzan Allah yana walhara ka a hudu amma in ya da daga tafiya an gane ya yi jam'in ko shi ne mala albani ya gaya mana a ƙasa ya ce kultu zahiruhu an ga gurin ai ya ce zahirin wannan hadisi yukhalifu hadisa hal mutaqaddim ya saba hadisan ta da ya gabata 244 mala ya sa da 48 in mun duba za mu ga na 444 ne hadisin farko kenan a wannan babi fa inna hadha muqayyadun bi ruju'ihi min as-safar shi wannan riwayar da muka karanta ta kayyade yin walhadin da in ya daga tafiya wa zaka mutlaq wancan kuma bata kayyade ba ta ce eh yana yi kurin fal jam'u bainahuma to yadda zamu hada su imma bi hamlil mutlaqi ala al-muqayyad ko dai mu dauko wanda ta sake din sai mu dora shi kan wanda ta kaidin sai zama wancan ma yana nabin tana yi idan ya yana yi idan ya daga tafiya wa ma an yuqal ko kuma a ce yanzu ga hanya ta biyu an gane hanya farkon ai ka ce eh manzan Allah yana yin walharaka a hudu amma in ya da daga tafiya ko kuma ka ce haza ala matsala'at hiya alaihi min salati sallallahu alaihi wasallama wannan ta yi bayani ita gwargwadon abin da ta gani ta sani ne da haka iya iya ilimin ta faɗa wa zaka alama balagha min ba'di sahabati anhu wancan kuma na farkon ta faɗa ne kan abin da aka gaya mata wannan na biyun da muka karanta ta ce manzon Allah baya walha sai in ya dawo daga tafiya shi ne abin da ta gani wannan kuma da ta faɗa na farkon ta ce yana yin raka hudu abin da sahabbai suka gaya mata ne sai zama wancan kan iliminta wannan kuma kan abin da aka gaya mata fa yakunu musbat ko musbit fi hadha ko fa yakunu musbatu fi hadha juz'an min zakat sai ya zama kenan abinda ta tabbatar a nan yanki ne na wancan ma'ana abinda ta tabbatar a nan ta ce manzon Allah su alaihi sallama yana yi idan na daga tafiya yanki ne na abinda kuma ta samu labari cewa manzon Allah kuma yana yi ma ko da ba tafiya yi ba ma'ana dai babu karo tsakani wa huwa sahihu wallahu alam ana bi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu wani hadisi da zamu karanta da'if ne malam ya sa alamar da'if ne akwai atiyatul ufi cikin sanadin wa huwa da'if an karɓo daga abu sa'id al-khudri kale yace kana annabi sallallahu alaihi wa sallama yusalli duha ce manzo Allah yana yin sallar walha hatta na kuda la yada'aha har sai mun ce manzo Allah ba zai daina ba koyaushe yana ta yi kullun sai yayi wa yada'uha hatta na kuda la yusalliha kuma yana bari ya daina magar ya dade bai ba har ma mu ce kai manzo Allah ba ya daina sallar walha wannan hadisi yana da rauni Kame da malam yayi ishara abinda ma ya tabbata shi manzo Allah idan ya fara aiki dorewa yake akai kamar da ummu salama Allah ya kara mata yarda take faɗa da nana Aisha Allah ya kara mata yarda manzo Allah in ya fara wani abu yana dorewa wata rana manzo Allah ya shigo gida sai bayan la'asar sai yi raka a biyu bayan sallar la'asar da aka tambaye sai yake cewa waɗanda yake yi ne bayan azahar bai samu yayi ba shine yanzu ya rama to riwaya ta ce sai manzan Allah ya ɗore yana yi da haka shi al'adar manzan Allah da abin da ya fara na ibada ɗorewa yake yi in kaga manzan Allah ya bari sai inda wani dalili to kaga wannan riwaya ce manzan Allah yana bari har mu ce ba zai sallata ba duk da akwai abubuwan da manzo Allah din yakan yi kuma ya bari kamar yadda ya fara tarawih cikin jam'i ya bari saboda a dalili a nan yana tsoron in ya dore kada a wajabta ta ga wannan al'umma sai ya bari a cikin jam'i duk da manzo Allah yana yi a gida to manzo Allah yakan yi irin waɗannan din ana abi ayyub al radiyallahu anhu an karɓo daga abi ayyub al-ansari Allah ya kara masa yarda annan nabi sallallahu alaihi wa sallam yace haƙiƙa annabi sallallahu alaihi wa sallam kana yudminu arba'a raka'atin ya kasance yana lazimtar yana dawwamar shine yudminu ay yudawimu yana dawwamar arba'a raka'atin raka'o'i hudu inda zawalin shamsi yayin da rana ta zawali nan wasu malamai suka ce wannan rakoyo din da ake yi ne gabanin sallar zahar mun karanta manzan Allah yana yin a hudu suka ce su ne manzan Allah yake wama? to amma kawo shi a karkashin wannan babi kamar Imam Tirmidhi yana so ya gwada a'a nau'i ne sallar walha mun ce sallar walha yana fara har zuwa lokacin da rana za ta yi zawali sai dai dab da ta tsaya tsakiyar sama ko ba a sallah a lokacin sai dai in ranar juma'a ne ranar juma'a ya halatta in ka zo masallaci kai ta nabila kai ta yi kai ta yi ko da rana ta tsaya tsakiyar sama amma in banda ranar juma'a in ka ga rana ta yi fetin sama to sai a tsaye da nabila sai ta karkace amma kafin ta kai wannan lokaci ne ya halatta kai nabila din ya halatta kai kai sallar walha din ita ranar juma'a tana da wannan khususiyya din shi yasa wani zai iya tambayar cewa me yasa lokacin azhar yakan canza wata ran sha biyu da rabi Wata ran ɗaya saura ran sha biyu da kwata amma ran juma'a musamman irin masallatan mukan ban sha biyu da rabi da'ima dalili ita juma'a tana da ma'ana wata kususiyya na farko dai akwai ruwayoyi da suka gwada a iyanta gabanin rana ta zawali a iyanta gabanin rana ta zawali duk da ba wannan bane galibi galibi akan yi ta bayan ta yi zawali kuma manzo Allah yana gaggauta ta kun san ita qailula irin ta annabi sallallahu alaihi wasallama gabanin azhar yake yin ta sai an yi sallar juma'a sabai su koma gida sannan sai qailula wani ya nuna yana yin ta da wuri kenan da wannan hadisi masu malamai suke cewa ana iya yin ta kafin zawali domin riwaya yadda ta zo a riwaya yadda ya zo a riwaya muna yin sallar juma'a mu koma gida muna bin garu saboda samun inuwa inda za su dan fakewa rana sai suna bin jikin garu haka za su isa gida shi ne wasu malayin suka ce wanda ya nuna rana ba ta yi zawali ba to da saboda wannan khasiya din da haka dan kayi ta sha biyu da rabi ba laifi ba laifi misali dan kayi ta a sha biyu da rabi ko yaushe babu wani abu a ciki amma ita zaro za mu ga tana canzawa bal ma ana so in rana ta take a dan jinkirta gari ya dan yi sanyi kamar yadda ya zo a hadisi mustahabbi ne yin hakan in an yi hakan an yi daidai to nan sai suka ce wasu suka ce ana nufin sallar walha fa qala sai manzo Allah ce inna ba sama'i ƙofofin sama tuftahu inda zawali shamsi ana buɗe su yayin da rana za ta yi zawali fala turtaju ba a ribe su hatta yusalli hatta yusalla zuhru hatta yusalla az-zuhr har sai an yi a zahar. da haka da rana ta yi zawali sai a buɗe ƙofofin sama fa uhibbu dan haka nake so an yas'ada li fi tilka sa'ati khairun wannan lokaci wani alkhairi ya hau sama nawa ma'ana wani aiki na alkhairi ya hau sama gani ina yin sallah qultu fi kullihinna qira'a a cikin dukkan wannan rako yana yin karatu anan suka ce wani karatu yake tambaya suka ce ba yana tambaye karatun fatiha bane domin sananne ne manzo Allah yakan yi fatiha in zai yi sallah da nafila ko farilla yana magana sura qala na'am yace eh qultu nace hal fihinna taslimun fasilun akwai sallama da za ta raba wannan sallolin mun je yana yin raka hudu yana yin sallama tsakani qala la yace a'a wani nuna za a yin hudun ajire kenan wannan riwaya tana gwada za a yin hudun ajire sannan riwayar raka'atan raka'a biyar nuna za a yin biyu da haka duk wanda mutum ya yi wannan hadisi yake gwada mana wannan lokacin ayyuka na hawa sama kuma lokaci ne da ake bude kofofin sama da haka manzo Allah yana so ayyukan alkhairi su hau sama wannan nuna aikin alkhairi yana hawa sama da aikin da mutum yayi zai za a hau da shi sama wasu ruwayoyi sun nuna mala'ikun da suke tare da mu sukan yi canjin lokacin aiki ne da la'asar da kuma asuba ma'ana yanzu mun yi sallar la'asar to mala'iku za su hau sama wasu su karbe su waɗanda za su karbe za su zauna da mu har sallar asuba da an yi sallar asuba za su hau sama waɗancan kuma sauko su karbe su a hadisi in sun je mala'iku Allah zai ce ya hau kabaro bayina su ce ya Allah mun ba su suna sallah kuma mun same su na yin sallah kaga wanda yana nuna falalar yin sallar jam'i musamman wannan salloli guda biyu Ana abdullahi bin sa'ib an karɓo daga abdullahi bin sa'ib anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an yakan sallaci raka raka'a hudu ba'ada an ta zula shamsu bayan rana ta gushe. kun ga wannan ya fassara wancan da haka magana mabi irin jayi manzo Allah yakan yi raka a hudun nan ne bayan rana ta yi zawani? qabla zuhur gabanin azhar yakan yi raka a hudu gabanin azhar ba rana ce zawali wa qala ce innaha sa'atun wani lokaci ne tub tawfiha abwabus sama'i da ake bude kofofin sama fa uhibbu an yas'ada li fiha amalun salihun manzo Allah yace ina son aiki na kwarai na waya hau a wannan lokaci da haka manzon Allah yakan yi waɗannan rako'i a wannan lokaci waɗannan su ne hadisai da suke magana dangane da sallar walha sallar walha wasu malamai suka ce an fi so a yi ta a masallaci wasu kuma suka ce a'a babu laifi in ka yi ta a gida da haka idan mutum ya yi ta a gida babu laifi kamar yadda muka ga maza Allah yana yi a gida din in kuma mun ɗauke ta kayi tafiya ka dawo ne to maza Allah yakan yi a cikin masallaci kamar yadda riwaya ta nuna a nan imamu tirmidhi zai wani babi tunda yi mana maganar sallar dare ya yi mana maganar nafilfili da ake yi da rana ya kuma yi maganar sallar walha to yana so ya kulla babi a ina ya kamata kai wannan nafilfili din sai ce babu salati tatawwi fil baiti babin da yake maganar sallar tatawwi a gida ana tatawwu shine duk sallar da ta karu akan farilla sallar da ba farilla ba to babin da yake gwada yin wannan sallah a gida kama nan yana so ya gwada mana waɗannan bilbili ka yi su a gida shi ya bi kuma yi a gida ɗin ma yakan kare mutum daga fada cikin riya sai dai babu laifi dan mutum ya yi a masallaci ɗin ga wanda yake fita kasuwa wanda yake zuwa gurin aiki aga wannan ba zai yi kace in zai yi nafila ba sai ya dawo gida ya yi sannan ya koma to ba laifi sai a masallacin su wurin da suke aiki ga wanda yake gida kuma sai yi sai dai ba a san magidanci ya mai da gidan shi baya nafila a ciki ka dinga yin nafila ko da rak'atayil fajiri ne yana da kyau manzo Allah ce kada ku mai da gidajen ku makabarta kun san makabarta ne ba yin nafila to kada ya zama in gidan mahaya kake yi kada ya zama ɗakin ka baka nafila ka dinga yin nafila ko da sallar wutiri a ciki kana yi a masallaci amma ta ka jinkirta ka je kai a gida yana da kyau don wannan zai raya ɗakin kuma ya nuna cewa bai yi kama da makabarta ba Ana abdullahi bin sa'adin an karbo daga abdullahi bin sa'ad qala yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ani salati fi baiti dangane da yin sallah a gidana wa salatu fil masjidi da kuma sallah a masallaci qal sai manzon Allah yace qad tara ma aqraba baiti min al kana ganin dai ba abin da yafi gidana kusa da masallaci fala an usalliya fi baiti ahabbu ilayya min an usalliya fil masjid in yi a gidana a ɗakina ya bi mun soyuwa fiye da in yi sallah a masallacina illa an takuna salatan maktuba sai dai in sallah ta farilla kenan yin sallar nafila a gida shi ya bi sai dai in sallah sai ta bari layi a masallaci shi ya bi wannan yake gwada mana cewa annabi sallallahu alaihi sallama yakan yawaita nafila a cikin gida ku duba hadisin manzo Allah yace qaditara hakika kana gani ma aqraba baiti min al-masjid me yafi na kusa da masallaci domin kamar yadda muka faɗa gidajen manzan Allah suna jikin masallaci ne da ya fito cikin masallaci zai shigo kuna tuna da hadisin na na Aisha da manzan Allah ke bika kanshi yana cikin masallaci ta taje masa da haka da ya shigo cikin masallaci zai shigo to amma manzan Allah ce fala an usalli fi baiti in ya daki na a cikin gidana ahabbu ilayya ya fi soyuwa a waje na min an usalli fil masjid fiye da in ya masallaci ashe yanzu misali da ina gida sai a kirawo sallah azhar a masallaci ana tayarwa ɗaya saura kwata za a kirawo sha biyu da rabi in ne alwala ina gida to sai in yi nafila ta a gida in ne nafila ta a gida sai in rage daidai lokacin da ina zuwa rakatai tahiyyatul masjidi zan yi sai in zauna sannan kuma sai a tada sallah sai mu sallah ita nafilar da ake gabanin azhar din nayi ta a gida amma da zan yi ta masallaci babu komai da haka sallar jam'i ta fi son a yi ta a masallaci ga namiji ita mace an fi so ta yi sallar ta a gida ko da a madina take rayuwa ko da a madina take rayuwa ga ta ga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama to ta sallar ta a gida ya fi kanta zo masallacin wanda yake nuna maka mahimmancin zaman gida ga mace mace idan ta bar zaman gida ko mai ta ma raguwa yake afkwar jinin ta ma raguwa yake domin al'aslu mace ta zauna a gida ta kula da hidimar cikin gida za ta fita inda buƙatar fita din ba wai a ce gaba ɗaya ba za ta fita ba cewa mace ba za ta fita ba gaba ɗaya kamar yadda wasu ke yi cewa mace ba fita wannan kuskure ne za ta fita dan buƙata bukatar nan za ta iya zama abin da za ta ci za ta siyo ce ba ne za ta yi babu wanda zai ce ba ne duk ba laifi idan ta fita a'a za ta iya zuwa duba iyayenta ko duba mara lafiya bukata dai irin ta dan adam amma in ba wannan abin da ya fi ta zauna a gidanta cikin mutunci game da Allah madaukakin sarki ya wa karna fi kunna. da haka yin sallar ta a gida yayi a wani hadisi manzo Allah yake cewa mace ta yi sallah a ƙuryar ɗakinta shi ya bi alkhairi kan ta yi sallah a farfajiyar gidanta ta yi sallah a farfajiyar gidanta ya bi alkhairi kan ta je masallacin unguwarsu ta yi sallah a masallacin unguwarsu ya bi alkhairi kan ta zo masallaci na ma'ana kaga dulocin da ta da shiga lungu dulocin da abin ya bi saboda ba ta kariya saboda kuma alkinta ta da sanin ta da kimarta sanin darajar mace musulunci ya sa ya bata wannan kariyar da kima domin ba a halicci mace nan ta fito ta yi gwagwarmaya ta yi ma'ana aikin karfi ba ta fito kuma tana yawo ko ina da ina ba da haka aka halice ta wata aba ce da ke bukatar hutu da jin daɗi da kuma ma'ana karewa da ba ta kariya sannan makiyanta suna da yawa makiyanta suna da yawa wanda za su kai mata barmaki dan ma'ana cutar da ita suna da yawa to da haka musulunci ya ba ta da hanyar da za ta kare kanta ta sanya hijabi ta zauna a cikin gida ta kiyaye mutuncinta dan ba ta kariya sannan kuma lalacewar ta lalacewar al'umma ne in mace ta lalace al'umma ta lalace shi sa nan ma sai musulunci a nan ma musulunci ya daɗa ba ta kariya domin mahimmancin ta da rayuwarta a cikin al'umma to a anan manzan Allah su alaihi sallama yake cewa ba abin da ya bi gidana kusa da masallaci amma in yi sallah a ɗaki na a gidana ya bi soyuwa a akai in yi sallah a masallaci wannan fa masallacin shi kenan masallacin shi kenan in ka kalli wannan hadisi zahirin shi ko da kana madina ce za a yi tarawih in kai a gida babu laifi in kai tarawih in kai a gida da nan maza Allah yana maganar masallaci sai maza Allah ce illa an ta kuna salatan maktuba sai dai in sallah ce ta farilla ma'ana sallar farilla ka zo jam'i ne daidai akwai hadisin da yake cewa ala salata li masjidi illa fil masjid ba sallah ga makocin masallaci sai a masallaci wannan hadisi bai inganta ba amma dai wasu malamai suna ganin duk wanda ya ji kiran sallah wajibi ne ya zo jam'i in an ce wajibi kenan in bai zo ba ya yi laifi ga wanda duk ya ji kiran sallah wasu malamai na ganin a'a zuwa jam'i suna ce muakkada amma in ka kalli dalilai suna gwada maka zuwa jam'i abu ne mai karfin gaske zai iya zama wajibi din dan ga manzon Allah ya nufin ya kona gidajen wanda ba sa zuwa sallar jam'i abin takaici wani zaka tarar ga gidan shi amma ba zuwa masallaci wani za ga yana rayuwa a unguwa amma ba za ka taba ganin shi a masallaci ba daga kasuwa in ya dawo gida zai shiga da gida kuma ba zai fito ba har abada sai in gari ya waye za shi kasuwa wannan kuskure ne masallaci guri ne da ake haduwa da yan uwa a tattauna amma san matsalolin juna Tana za ka iya sanin wane yana nan wane baya nan wane bai da lafiya wane yana da lafiya da sauransu sannan wanda zai rage maka girman kai za ka lajabtar da zuciyarka in ka zo masallaci za ga wanda ya bi ka za ga wanda ka bi. amma in baka zuwa ba za gane wannan ba shi sa masu kudaden mu da suke yin masallaci a jikin gidansu dan kada su tafi nesa ko dan kada su masallacin unguwa ba za su iya gane kiman ni'imar da Allah ya musu ba ba laifi mai kuɗi ya gina masallaci ya gina gida ya masallaci a jikin gidan idan a gurin akwai buƙatar masallacin ma'ana ya zama unguwa ce ba masallaci Allah ya hore maka gina ba laifi ka yi ka buɗe ko ba yadda mutane za su shigo amma ya zama kayi naka nayi na wancan yayi nashi to hikimar za ta tafi kuma in kayi shi a cikin gida ta yadda na waje ba za su shigo ba to in ka zo ba wanda za gani sai yaran ka kullum kana ganin na sama da na kasa da kai ne kullum in ka shigo direban ka za gani mai maka shara mai gadin ka waɗannan kuma duk san karkashin gaske amma ka gina shi a unguwa sai da wutaran za a ga wani in ya zo ya ga motar da ya tsaya ka san wannan ya fi karfi na ba sai gane cewa shi akwai wanda ya bi ni wata nan kuma ka zo sai ga wannan kuma na fi shi sannan kuma za ka dinga haɗuwar da mutanen unguwa za a samu zumunci da ƙauna da soyayya tsakanin yan uwa da haka ba daidai bane magidanci ya zauna a gida yana yin sallah ya bar masallaci baya zuwa jam'i sai dai inda larura wanda musulunci ya ji da ita mata kuma su yi sallah a gida shi ya bi amma in za zo masallaci babu laifi dan mace ta zo masallaci an yi sallah tare da ita sallah ta tayi mata na zuwa masallaci a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka zuwa masallaci din ba laifi amma sai sallah a gida shine abin da yafi dangane da sallar nafila kuma mutum ya zama yana yi a gida shi ya bi akan yi a masallaci sai dai da mutum zai a masallaci din babu komai sallar ta yi domin ya inganta hadisi wata ran manzo Allah yana yi a masallaci din kamar yadda muka karanta ina ganin mu tsaya akan wannan in Allah madaukakin sarki ya rayu mu lokaci na gaba sai mu tashi akan babin da yake na gaba babin da zai magana azumi Allah madaukakin sarki muke roko da sunayen shi mafiya kyau da zubabin shi madaukaka ya bamu zama lafiya ya bamu aminci sannan kuma ya jiga waɗanda suka gabace mu ya'ya da mata da yan uwa da duk wanda ya riga mu gidan gaskiya mu kuma Allah ya tabbatar da mu akan tabarkin gaskiya ya bamu cikawa da imani abin da ya zama daidai Allah ya bamu lada wanda muka fada na kuskure muna roƙon Allah ya nuna mana kuskuren mu ya ba mu ikon gyarawa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk